This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron wajen jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol da kuma dai niyya muryar arewa kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Juma'a bakwai ga watan Agusta Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labarai. Masu neman jam'iyyar Republican ta tsayar da su takarar shugaban kasa goma da ke kan gaba a binciken ra'ayoyin jama'a sun yi muhawarar su ta farko wata sabuwar kungiya mai alaka da kungiyar isis ta ɗauki alhakin kashe mutane 15 a wani harin kunar bakin wake da ta kai jiya alhamis a ƙasar saudiya kana jami'an ƙasar afghanistan sun ce akalla mutane takwas aka kashe sama da ɗari kuma suka ji raunuka a wata gagarumar fashewa da ta auku a kabul da safe kanun labaran kenan to kungiyoyi masu zaman kansu sun yaba da garan bawul a kamfanin mai na najeriya nnpc don yakar cin hanci to amma sun ce bayan kashe macijin asara kan abu ne wanda ya kamata wajibi ne a zo a wargaza su ba shi da amfanin kyale shi inda har za a ci gaba da cin hanci da rashawa To da alamar idan direbobin motocin haya suka yi sakaci, 'yan fasa fasakori za su rika barinsu da matsalar haramtattun kaji. Wallahi ban san mai kayan. Ya za a baka kai baka san mai kaya baka dauka. To dan kamusho ne ya dora mu. kuma dai za a ji wato eh, wani rahoto kan shari'ar zargin magudin zaben gwamnan jihar yobe kuma kamar kowace ranar juma'a jimai ali na tafi da shirinta na lafiya uwar jiki duk waɗannan sai kun sha labaran duniya ta kunna jama'a asalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran hamshakin mai kudin nan wanda ya fice a shirye-shiryen talabijin donald trump shine ya dauki hankalin jama'a jiya alhamis da dare yayin da masu neman jam'iyyarsu ta republican ta tsaye da su takarar shugaban kasa goma da ke kan gaba suka tallata kansu a muhawara ta farko a shirin zaben shugaban kasa da za a gudana cikin watan nuwamba shekara ta 2016 a nan amurka hamshakin dan kasuwan tare da abokan takararsa jeb bush scott walker da kuma sauran mutane bakwai suke fuskanta juna wato suka fuskanci juna a cleveland ohio a muhawarar da ta ba amurkawa damar fara ganin inda 'yan takarar jam'iyyar republican ɗin suka mai da hankali watanni shida kafin gasar neman tsaye da ɗan takara ta farko da za a jihar iowa donald trump ya yi abin da aka zata tun farko da aka tambaye shi ko zai yi alkawalin cewa ba zai tsaya takara ta ƙashin kansa idan jam'iyyarsa ta republican ba ta tsaye da shi takara ba sai ya ce ba zan yi wannan alkawalin ba yanzu ya kuma kina dama bisa furucin da ya yi dangane da mata da cewa wata babban matsala ce da wannan ƙasa take fuskanta kuma ita ce cusa siyasa a bayyana ra'ayoyi waɗanda suka yi muhawara da donald trump a jihar ohio sun haɗa da tsofaffin gwamnoni da fitattun sanatoci da kuma wanda bai taɓa tsayawa zaɓe ba mutane dubu hudu da ɗari biyar ne suka cika wani makeken filin wasa suna ƙara wa 'yan takarar ƙarfin gwiwa da suka haɗa da tsohon gwamnan jihar arkansas mike huckabee gwamnan jihar new jersey mai ci chris christie da john kers na jihar ohio da 'yan majalisar dattijai ron paul marco rubio da kuma ted cruz da kuma tsohon likitan fiɗa kwakwalwa nan ben carson kafin muhawarar masu neman jam'iyyar republican ɗin ta tsaye da su takara bakwai da suka suke baya-baya a binciken ra'ayoyin jama'a sun halarci wata muhawara ta daban inda suka cicciki ra'ayoyin trump ra'ayin tsohon gwamnan jihar texas rick perry ya sha bambam da na donald trump kan batun shige da fice inda ya tura dogarawan kan iyaka domin dakile kwararowar bakin haure tsohon shugaban kamfanin howard packard kali fiorina shi ma ya cataki trump inda ya ce magana da baki biyu da trump ke yi ya sa ba za a iya amincewa da shi ba wata sabuwar kungiya mai alaka da kungiyar isis ta ɗau alhakin kashe mutane sha biyar a wani harin unar bakin waken da ta kai jiya alhamis a wani masallacin da jami'an tsaro suka faye sallah a ciki a ƙasar saudiya kungiyar da ke kiran kanta lardin hijaz na daular islama ta bayyana a kafar sada zumunci ta twitter cewa lallai ita ce ta kai wannan harin 'yan sa'o'i bayan da wani dan unar bakin wake ya tayar da bom ɗin yayin da ake sallah a masallacin da ke birnin abha na kudancin ƙasar masallacin na kusa da kan iyakar saudi da yaman wadda yaƙi ya ɗaiɗaita daga ɓangaren kudu ƙungiyar ta lardin hijaz ta ce ta auna abin da ta kira ginin masu saƙo hijaz na nufin sashen yammacin saudiya inda nan ne wurare mafiya tsarki a addinin musulunci suke a makka da madina kungiyar ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare cikin kwanakin da ke tafi kan abin da ta kira kangarurun da ke yankin kasashen larabawa sha biyu daga cikin waɗanda aka kashe a afhaɗin sabbin sojojin rundunar makaman musamman da dabarun yaƙi ne waɗanda ke kare ƙasar a yayin da uku kuma daga ciki ma'aikatan wurin ne wasu mutane bakwai ma sun samu raunuka a wannan fashewar mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan saudiya ya ce binciken sharar fage na nuna cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ne mai ɗamara da bama-bamai ya kai harin ƙungiyar ta lardin hijaz ta bayyana ɗan ƙunar baƙin waken da lakabin abu sinan al-najid wanda ke nufin ya fito ne daga yankin naj na saudiyar kamfanin dillancin labaran saudiya ya ce gwamnan lardin azir yarima faisal bin khalid bin abdulaziz ya ziyarci inda aka kai harin da kuma waɗanda aka kai asibiti ya kuma allah wadai da harin labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jama'an ƙasar afghanistan sun ce akalla mutane takwas ne aka kashe sama da ɗari kuma suka ji raunuka a wata gagarumar fashewa da ta auku a kabul da safe majiyu sun ce bom ya tarwatse kusa da gidan gwamnati mata kuma da ƙananan yara da dama suna daga cikin waɗanda suka rasu nan da nan dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin da ya auku kwana ɗaya bayan harin ƙuna bakin waken da aka kai da wata motar roka a kudu da birnin kabul wanda ya kashe aƙalla mutane shida a wani hari na farko da ƙungiyar taliban ta kai tunda ta tabbatar da mutuwar shugabanta Mula Muhammad Umar makon jiya. Akalla 'yan sanda uku da farin kaya uku aka kashe a wannan fashewar da ta auku jiya Alhamis da yamma a Puli Alam babban birnin lardin loga bisa ga cewar jami'an gwamnati da dama kuma sun ji raunuka. Kafafen yada labarai a Amurka sun ce rashawa masu kutsen shafukan yanar intanet sun kutsa cikin sakonnin yanar intanet ko imel na hafsan hafsoshin sojin amurka da ke pentagon wanda ya nakasa harkar sakonnin na tsawon makonni biyu kafafen yada labarai sun rawaito jami'an pentagon na tabbatar da wannan kutsan nbc wadda ta fara bayyana labarin ta ce ba a tabbatar ko gwamnatin rasha ce ta sa aka yi kutsen ko kuma dai wasu ne suka yi gaban kansu ba To an sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda kungiyoyi masu zaman kansu ke cewa sun yaba da matakin da ake daukawa na tsabtace kamfanin man fetur din Najeriya NNPC. To amma kar a bar ko da gyauran barnar ga madina dauda ƙungiyoyin na son ganin an ɗaiɗaita kamfanin ita kanta saboda rage mata ƙarfi wajen faɗa a kan kuɗaɗe da ke shiga aljihun gwamnati ta wannan fannin. Awal Musa Rafsanjani shine shugaba a ƙungiyar Sisla masu sa ido a harkar tattalin arziki. ba shi da amfanin kyale shi inda har za a ci gaba da cin hanci da rashawa da kuma amfani da shi a sace kudaden kasa a zagon kasa ga tattalin arziki inda har ba zai gyaru ba to gara a ruguza shi to amma muna kyauta zaton dai cewa wannan gyare-gyaren da ake yi kamar misali rage daraktoci da aka yi da kuma cewa ba wani darakta da za a sa wanda yake da hannu a cin hanci da rashawa zai iya kawo taimakawa don a dawo da martabar wannan wajen. Manazarci kuma kwararre a fannin siyasa da zamantakewan ɗan adam barista mai nasara kogo Ibrahim ya yi bayani cewa idan an ɗauki matakan daidai Najeriya ka iya farfadowa daga tattalin arzikinta ba tare da dogaro da kuɗaɗen da ake samowa daga man fetur ba ganin cewa kasuwarta ta faɗi warwas. Ban ga dalilin ma ajiye kamfanoni kusan ashirin ƙarƙashin wannan ba abu ne wanda ya kamata wajibi ne a zo a wargaza su bayan an wargaza su a fito a ba waɗannan kamfanonin ƙasashen duniya su ma dama su shigo su taka rawarsu misali kamfanonin su ajib da su total da su exxon oil mobil kenan da su chevron duka waɗannan da su shell waɗansu sun mai da kansu a matsayin 'yan kamashin ayyukan da waɗannan kamfanonin suke yi waɗanda kamfanoni ne na ƙasashen duniya a saka musu mara su fito su yi ayyukan nan tare da gwamnati mu zo mu ga ribar da al'ummar najeriya musamman talaka zai samu a ƙarƙashin wannan juyi da muke muke da shi na canji alkaluma sun ruwaito cewa a ma'aikatar man fetur ɗin an maye guraben manyan daraktoci takwas ɗin nan da aka sallama ne da wasu guda hudu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Haka kuma a gaida Madina, to a ci gaba da yaƙi da fasa ƙwabarin daskararrun kaji da hukumar kwastam ɗin Najeriya ke yi, an ƙona ɗumbin katan-katan na irin waɗannan kajin a jihar Niger. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Hukumar hana fasa kwauri wato kwastam a Najeriya ta ƙona naman kajin turawa da ake shigowa da shi daga ƙasashen waje har katon 700 a jihar Niger. Dama dai tuni gwamnatin Najeriya ta haramta shigowa da irin wannan nama a ƙasar. Kwantrolan hukumar ta kwastam mai kula da sashe na biyu da ke da ofis a Kaduna a jiya Mallam Masaya shine ya jagoranci ƙona naman kajin turawan ga abin da yake cewa. gwamnati ta hana kawo wannan abu ba so don haka dole ne aikin mu ne gamin ta hana kawo kuma dole mu ne mu tsaye da shi kun ga illan da yake ko da kanku ma kun gani kuka ce abun ba kyau a katin da aka kama katin 107 in an yi jimlan kudin shi ya kai wajen miliyan 1 da 123 an sami wannan abubuwan nan akan intelligent report da muka samu tsakanin jabba da makuwa so haga wannan abubuwan nan in ka duba ta wajen kwara muna da borders ta na jama'a akwai borders za su su fito ta haramtaccen inda za shiga in ba haka ba inda muna da hanyoyin da wanda an yi approving gamin ta approving akwai jami'an tsaro akwai nafdac akwai plan quarantine akwai custom akwai police wannan bai shigo ba to da yake an nuna wa manema labarai wanda aka kama naman kajin turawan a hannunsa na samu zantawa da shi ga kuma abin da yake cewa sarajo sarajo alhaji adamu ga ka nan ka san abin da ya kawo ka nan ofishin kwasa eh na san abin da ya kawo ni a kama ni da aka yi da ka wani irin kaya ne a toki ne da kajin turawa kenan ne eh. amma baka san doka ba wallahi ban san an sanya sa ba eh wallahi ba motan ka bane mota ta ce amma za a sanya kaya a motan ka baka sani sadda aka yi lodin nan wallahi ban wurin ina bacci wallahi wallahi wallahi ina gani ma ba zan yadda a dora su a gaskiya ba zan kara yadda ba don da kake ji ga ka dai hannu wallahi ban ji daɗi ba amma baka san mai kayan mato kai wallahi ban san mai kayan ba ya za a baka kaya baka san mai kaya baka dauka to dan musho ne ya dora ma to yanzu shi dan kamashon za ka san inda yake eh a Lagos a wani makeken rami ne dai da aka yi inda aka zuba naman kajin sannan aka banka wuta Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na ba tsari sai kuma Abuja inda ta yi zafi a shari'ar zargin magudin zaben gwamnan jihar Yobe. Hassan mai na kaina me ya faru? ita dai jam'iyyar pdp a jihar yobe da wanda ya mata takarar gwamna a zaben ɗaya ga watan afrilun wannan shekara adamu mai ziri ta bakin lauyansu babban lauyan najeriya a biyodun onoyi koko na zargin wani jami'in gwamnati mai suna zakari deba da baiwa shugaban hukumar zaben jihar nagoro inda aka sanya masa naira miliyan takwas a asusun ajiyar sana kashin kansa da ke bankin diamond kana aka kara sanya wasu naira miliyan bakwai a asusun sa da ke bankin zenith ranar takwas ga watan afrilun wannan shekara wato kwanaki uku kenan kafin zaɓe kotun da ke karkashin jagorancin mai shari'a mai jushola da ta gaito bankunan biyu daga damaturu inda suka zo nan abuja don ba da shaida bankunan sun gabatar da kautun wasu muhimman takardun bayanai na susun da ake magana a kai da yake amsa tambayar lauya mai kara barista abedin onoi koko jami'in bankin damar rashin damaturu ba ma ji kukawa ya ce kafin ranar takwas ga watan afrilun wannan shekara naira dubu ashirin da takwas da ɗari ɗaya da arba'in da uku da kwabo sittin ne kacal a cikin asusun bayan an sanya kuɗin ne kuma sai aka cire inda aka mai da kuɗin asusun wani kamfani mai suna sana Sale Alhanif. A bangaren sa lauyan da ke kare jam'iyyar APC da gwamna Ibrahim Gaidam babban lauyan Najeriya Yusuf Ali ya tambayi jami'an bankunan biyu cewar shin ko banki na ɗaukar hoton wanda duk yazo zai sanya kuɗi a wani asusu inda suka amsa da cewar a'a ya ce kowa zai iya sanya kuɗi a kowane asusu ba ma tare da mai asusun ya sani ba. Babban lauyan Najeriya Abiodun Onayi Koko da ke kare bangaren Adamu Maina Waziri ya min ƙarin bayani. kuɗin da aka sanya ɗin har mai asusun ya fara taɓawa wanda hakan ke tabbatar da mai bada cin hanci da mai karɓa domin ai baka taɓa abin da baka ajiye eh, hakanan babban lauyan najeriya da ke kaya bangaren goma ibrahim gaidam barisa yusuf ali ya yi karin haske wannan al'amari mai sarkakiya ne sosai mai sarkakiya ne sosai sosai bari in baka misali idan ka ce wani abu ya faru a gabas sai ka kawo shira daga yamma kaga ai ka saki hanya kwata-kwata barista aliyu shehu na ɗaya daga cikin gungun lauyoyin da ke kare goma ibrahim gaidam amma sabani hankalin shari'a ba nan take ba ta wuce wannan magana da kuka kuka nan saurara Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya. duniya. Lallai ruwar duniya a gaida kuma Hassan yanzu kuma bari mu koma gefe Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin me yasa ne ake samun ƙaruwar mutane da ke zargin cewa idan sun je asibitoci a Najeriya likitoci ba su gwada ko kuma binciken su yadda ya kamata kuma galibi ma ba a gane irin cutar da ke su? Shin rashin kayayyakin aiki ne ko rashin kulawar likitoci ne ko kuma rashin isassun likitoci ne? Matsalolin da za mu duba kenan a yau. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum Jummai alli ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A yayin da ake jinjina wa likitoci a saboda namijin ƙoƙarin da suke wajen kulawa da lafiyar jama'a, mutane da yawa suna zargin cewa idan suka je asibiti likitoci ba su yi musu gwaje-gwajen da ya kamata sai kawai a rubuta musu magani. wasu kuma sun ce sai su ta zuwa suna ƙarawa amma kuma likitoci ba za su gane takamaiman cutar da suke fama da ita ba to akan waɗannan matsalolin na tuntuɓi professor balaraba sani Garku na asibitin koyarwa da ke shika jihar kaduna najeriya za ku ji yadda tattaunawa mu ta kasance ci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Profesa akwai matsala da ake fuskanta. Galibi za ka ji mutane suna kukar cewa sun je asibiti an duba su ciwon da aka ce shi suke fama da shi ba, ba ciwon ba ne kuma waɗanda suke da hali idan suka yi ta zuwa suka yi ta zuwa suka ga abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa in suka fita wata kasar suka je ana duba su sai a gano ko me ke damun su to abin da nake so in sani shin wannan matsala da ake fuskanta a najeriya ana da kwararrun likitoci kuma za a jinjina mu ku likitocin nan a saboda aikin da kuke yi shin aiki ne ma likitocin nan yawa ko kuma rashin kayayyakin aiki ne yasa ake samun wannan matsala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abin zan ce a nan gurin shine wato abubuwa ne suka haɗu suka yi yawa na farko shine shi average mara lafiya a Najeriya watakila ba shi da haƙuri. Duk wanda ya zo asibiti saboda muna da rashin tsari kwarai da gaske. Idan mutum ya zo maimakon a ce da ya zo ga inda zai a mishi magani da sauransu. To sai ya zama da cewa aka akwai matakai wanda suke kwata-kwata suna da matsaloli cire kati da kuma ina mutum za shi da sauransu. To saboda wannan sai ya zama yana kawo jinkiri kamun mutum ya ga likitan da ya kamata ya gani. to waɗansu kuma su suna da gaggawa ba sa so su zo asibiti su ji layi sai mutum ya ce shi yana so a haɗa shi da likita wanda zai ga a shi shaf shaf na farko kenan abu na biyu a asibitocin najeriya da yawa wanda suke duba mutane da sunan likitoci ne yawancinsu da likitoci ba ne saboda muna da matsala ta tsari da kuma kila eh, supervision ake kiri da turanci domin ban san yadda zan kashi da hausa ba saboda ya kamata a ce misali wannan idan likita ne an san satifiket da aka bashi an san wani irin ciwo zai duba wani bangare zai duba da sauransu to amma sai kasance cewa a najeriya nan wanda ma bai taba zuwa makaranta ba yana iya zuwa ya bude asibiti ya juna da wani likita kamar yadda watakila masu gidajen magani ma famasi su ma za su iya bude asibiti da satifiket din wani wanda ya karanta famasi sannan kuma su ci gaba da yi wa mutane aiki har da fiɗa ba tare da wataƙila an tsawatar musu ko an hukunta su ba wannan ma yana ƙara balbal abubuwa to na ji wannan bangaren ka faɗi akan cewa kafin mu je ga ya za a magance wannan matsalar ana ma kuka cewa ba asibitoci irin na masu zaman kansu ba hatta asibitocin da kama ake cewa na gwamnati um, asibitocin koyarwa kamar irin naku din akan samu wannan matsalar to a nan su kuma me ba a tunda a nan dai dole ƙwararrun likitocin aka ɗauka ko? a nan ɗin ma da ke aikin ga asibiti teaching hospital da specialist da kuma na gwamnati mm. asibiti kamar watakila wata ma'aikata ce da take da bangarori da yawa akwai general outpatient inda mutum da ya zo nan ne madakata ta farko da za a fara zuwa a bincike shi sannan akwai clinic na ƙwararru misali masu ciwon masu fiɗa da masu duba zuciya da masu duba watakila ciwon sankara da sauransu to problemin da yake faruwa shine idan mutane suka zo gaugawa da kuma san watakila a maza a gama abin da ya kawo mutum ya sa mutum ya je faɗa gurin da bai kamata ba. Eh to ban tare ka ba idan mutane suna gaggawa kai likita kwararre kayan aiki kai kuma sai ka biye musu kenan? A yawancin mutanen da suke zuwa a ce an samu problem kamar yanzu mu a nan shika yawancinsu ma ba ƙwararrun filin suke gani ba sukan kare ne watakila a falo babban falo inda ya kamata a sace su ne a tura su sai wani guri ko kuma yawanci sukan kare ne a ofisoshin waɗansu likitoci saboda akwai mutane waɗanda suke su aikinsu da sun ga mutum biribiri yana son abin nan sai ake bari a ma hanya ka ga likita kwararre wanda kuma ba dole ya zama haka ɗin ba wataƙila kawai su ma suna neman abincinsu ne to eh, eh likita ban professor ban sake taron numfashin ka ba da kace in an ga cewa mutum yana gaga sai a ce bari a maka hanya ka ga likita to a nan mm. kana nufin cewa a nan kaman a asibitin ku akwai likitocin jabu da suke zuwa su su zauna a gefe guda an samu irin waɗannan mutane a tura musu ko eh, koya nake so a fahimta eh. nake so a fahimta anan shine misali ne yanzu bangare na na kware a wani bangare daban sai wani ya zo ma'aikacin asibiti watakila na san shi ina jin kunyarsa sai zai ce min ai ga wani dan uwansa daga kauye kaza kaza wanda kuma watakila ba gaskiya bane in taimake shi idan nake ba zan taimake shi ba zai kamar na cibe fuska a gaban mara lafiya hmm. zauna in gan shi fir ba zan tsaya in concentrate in gane me ba ko kuma idan na gan shi ce mishi to ya je ya je bi layi a gan shi a guri kaza to yawancin mutane su ba su cika son wannan ba sun fi so ka rubuta magani watakila kawai a je a sha ko da ya yi daidai ko bai daidai ba. To likita ka yi haƙuri amma kuma kuna da laifi tunda kuna biye musu kamar yadda ka ce idan wani wanda ka sani ya zo ya ce maka ga wani dan uwanshi ya zo daga ƙauye idan baka duba shi ba zai ga kamar ka ci mai fuska in kuma ka ce ya je wani wuri din to a saboda haka maganan da ake cewa an bera na da sata da dawana da wari kenan. Ai ba na ce miki ai ba na ce miki likitocin Najeriya a wanke suke ba su ne ma matsalar saboda ai abin da nake so in ga miki idan da muna da discipline kowa abin da ya dace ya yi yanzu a lokacin da ya dace ya zauna ya yi da su marasa lafiyan ba ya zo suna gairan ba su rasa wanda zai duba su ba har a zo ana neman alfarma to amma matsalar dama ai ana take ma'aikacin Najeriya ba likita kawai ba duk ma'aikatan gwamnati a Najeriya kowa a kankance yake sai yanda ya ga dama zai aiki kawai haka ake To mu je ga batun da kake cewa galibi akwai waɗanda suke zuwa asibitocin ma kamar mutum bai ma yi aikin likita ba kawai ya je ya samu satifiket ɗin wanda ya yi aikin likita ya je ya buɗe ɗakin a shan magani ko kuma da sunan ya buɗe asibiti kuma kamar yadda kace mutane suna gaggawa in sun tashi sai su je. To mutane na sauraron ka yanzu. Yaya za su yi su gane cewa wannan likitan kwarai ne ko kuma wannan na, na, na jebu ne tunda galibi wasu su din ba su da ilimin su ma mutanen da suke zuwa wannan aikin yana son gwamnati ne kuma ina ganin watakila ku ku samu labarin cewa kwanan nan aka gano wani likita na bogi a babbar ma'aikatar lafiya ta Najeriya Federal Ministry of Health ya kwashe shekaru tara yana aiki a matsayin likita kuma ba likita ba ne saboda haka wato abu ne wanda yake ya haddaba malmali idan dai har mutum zai zo ya samu ya kusa ya shiga cikin babban ma'aikatan lafiya ta ƙasa ya zauna ya shekara tara yana aiki ba a gane cewa likitan da ba to akwai matsala gwamnati ya kamata ta tantance kuma ya za ta yi wannan shine gwamnati tana da bangaren ma'aikatar da ke zuwa tana yawo asibitoci tana duba wane ne yake aiki da ya dace da wake da certificate to a nan gurin akwai matsala wani da gaske sannan kuma mu ma wani mana ba mu da gaskiya mutum ya san cewa shi da wannan ilimi ba zai ce shi kawai ya idan kawai shi kenan a zauna a nan sai ci gaba da mutane magani a kan karya. To idan gwamnati ta yi nata bangaren ko kuma gwamnati za ta yi nata bangaren su jama'a ya za su taimaka ko kuma ku likitoci ya za ku taimaka tun da ka ce ku ma kuna da naku laifin. Sosai wato kin samu wato abin da yake faruwa a Najeriya shine ya kamata albashin ma'aikata misali yanzu kika je a matakin jiha idan kika je ministry of health wuce ba wuya ki samu mutanen da yake wasu kila suna tsayawa su wannan aikin tsakani da Allah sun suka je duba eh, ina likitocin ku ina ma'aikata a shi kenan kaza kaza kaza to eh, a da wani abu shi kenan sai a rufe baki shi kenan a yi shiru sai a ba mutum takarda kuma um, an san cewa bai kware bai cancanta ba. Ba za a takarda ba ne ki fahimta abin da ya kamata zai misali a asibitin mu na shika ya kamata a ce mutum specialist ne shi yana da takardu da certificate da komai to medical council ya kamata bi shekara zai tantance wannan likita ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a state kowane hospital da na asibitin kuɗi da asibitin gwamnati akwai inspector division wanda ya kamata suna tabbatar da waɗannan to idan ya zama da cewa ana samun baraka ta nan zai yi wahala kwarai da gaske a ce wataƙila eh, an samu abin da ake dole za a samu problem tunda mutane ba su da tsoron Allah da za su yi shirya irin kafin da suka yi iyakacin inda ilimin su ya tsaya sai saboda haka kowa zai so ya shi yi likita ne dan yanzu misali a Najeriya duk inda kika je Abuja Arewa duk wanda yake aiki a cikin asibiti sunan sa likita kuma wannan abu ne wanda ruwan dare duk inda kika je in dai mutum yana aiki a asibiti da mai shara da wata kila ma da mai tiyata da wani har da wani har direba ma kina zargi Mutane musamman talakawa su ne ake kwara. Shin akwai yadda za su taimaka? A kasance da mu a makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jami'a alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. To yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da labaran duniya amma a takaice. hamshakin mai kudin nan wanda ya fice a shirye-shiryen talabijin donald trump shine ya dauke hankalin jama'a jiya alhamis da dare yayin da masu neman jam'iyyar su ta republican ta tsaye da su takarar shugaban kasa goma waɗanda ke kan gaba suka wato tallata kansu a muhawara ta farko a shirin zaben shugaban kasa da za a gudanar cikin watan nuwamba shekara ta 2016 To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin yi salama da ku ga ta'aziyya ta ga iyalan kakanmu marigayi gura misali da ke hakimi saboda rasuwar gwaggonmu Ra'uta Daniel wadda za a yi jana'izar ta a bankilan na garin Dangi a jihar Filato a gobe Asabar da karfe goma na safe bayan addu'a a coci. Allah ya rahamshe ta sai kuma taya murna na aure na diyar gwaggonmu raƙayya Garba ɗan Salanke a wato da angonta Salahu Doma wanda za a yi yau Juma'a a masallacin 'yan Izala a gajin duguri ƙaramar hukumar alƙaleri jihar Bauchi. Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin Usman wato a madadin Grace Abdu da shi CD da kuma mu David Magnus ni Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai da hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.